Haka wannan abin da kuka sa ai shi sa nake tambaya ko wannan ne ki ta a da yayan wannan ka sa

Waiga baka sakon, Nelcon, Nelcon zai zo sakon. Nelcon 1. Nelcon 1, shi ma 1 ne, a ba shi 24 ne. Wai da a nuna mu. ai gidan ku na tashi wani ci ko wannan da kuma shi baka wuce ne an baka baka ci abinci ba? eh

ne ka shayi ka kai na su ba ba ne zuwa ne muna zuwa ne ya same yin mai shuru na ce to

ka to mun da kofi ka dan ɗoro mun kofi ko ƙarami ne a bayan ne ka sha da ka ta zuwa iskan ta wani kun da cewa nan ne kawai yi ne zai magana ba na ba to ni na zo da bayan nan wannan kuma shan yi a tsaya za a sha